Mai sauraron sashen Hausa Radio France International RFI. Barkamu da warhaka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin mai sauraro na wannan ranar tare da ni Zainab Ibrahim. Kamar yadda watakila kuka ji a cikin labaran duniya, yanzu haka dambarwa na neman kunno kai a zaben kasar kamaru inda dan takarar jam'iyyar adawa maurice kamto ke ikirarin lashe zaben gabanin fitar da sakamakon hukumar zaɓe sai dai gwamnatin kasar ta yi watsi da ikirarin na kamto tare da jan kunnensa ko menene ra'ayinku game da wannan dambarwa sai mu soma da ra'ayin malami na farko da ke kan layi wanda zai bayyana mana sunan shi da ma inda ya kira waya bismillah assalamu alaikum da farko sunana raji yunus kura mazauni gari a agege jihar Lagos Najeriya ɗaya daga cikin yan kungiyar gizago ta ƙasa. Gaskiya wannan abu da yake nunawa abu ne ba daidai ba domin gaskiya ana cewa da na gaba kan gazar ruwa kuma har ya zo a yi zaɓe ya zo ayyana kansa wai shi shugaban ƙasa ne ba tare da ka'ida da su wadda suka yi kamata a faɗa sakamakon wanda ya ci zaɓe an faɗa ya ci ba shi zo ya ayyana kansa to wannan ba daidai ba ne. Shugabannin Afirka me suke so su nuna mutanen Afirka mu 'yan Afirka mabiya me suke so su nuna mana irin wannan abun bai daidai daidai ba ina kira ga sauran shugabanni na kasa da musamman ma shugabannin na Afirka da su yi kokari su daina cusa wannan ra'ayi ba daidai bane su yi koyi da shugabanni na farko na tun da ba wanda suka yi mulki suka koma ga Allah su yi kokarin fatan su gama lafiya su koma da Allah amma shugabancin na mutum bai iya tuna ba shi ma kansa mutuwa zai ba amma wai shugabancin ƙasa ba to yace kuma za a zo a mai da mulki kamar gado ina kira gare su da su tsoron Allah su daina irin wannan mai magana Rabi Yunus Kura na kiran ku ne daga Agege rage ta jihar Lagos a Najeriya sai daga cikin yan kungiyar gizago na ƙasa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa to kai tsaye kuna magana da Rilwanu Ibrahim Lundun Adamawa. To a hakikanin gaskiya bai zo mana da mamaki ba ganin cewa tun da farko ma muna zaton hakan zai iya faruwa. Sai dai kiran da za mu yi a nan ita ce ya kamata al'umma su guji duk wani abin da zai kawo tashin hankali domin ba abin da za ta haifar illa asarar rayuka dauka da kuma dukiyoyi da fatan Allah ya zaba musu abin da yafi alkhairi amin summa amin ku tashi lafiya rilwan asarar rayuka da kuma dukiyoyi da fatan Allah ya zaba musu abin da yafi alkhairi amin summa amin ku tashi lafiya rilwan zaki madalla kada da ya sha'afa shirin ra'ayoyin mai sauraro ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Yanzu kuma shirin zai koma ga sakonnin da kuka turo mana ta manhajar WhatsApp. sunana adam muhammad gidde daga nan kasar chadi to gaskiya riga malam masallacin da dan takarar nan yayi na kasar kamaru na cewa shi ya lashe zabe gaskiya wannan magana ta akwai kuskure ya kamata yayi hakuri ya bari hukumar zabe ita ce adda haƙƙi ta sanar wanda ya lashe zabe domin an aje ta akan wannan lamari domin wannan abun da yayi din nan zai iya zama tashi hankali da rikici a cikin ƙasa saboda haka din bai dace ba ya kamata ya kamata kuma yayi hakuri ya bari a sanar hukumar zabe ta sanar wanda ya lashe zabe sannan in akwai yana da wata magana sannan ya yi gaskiya haka din bai dace ba na gode irifi Hausa International ku tashi lafiya Allah ya kare ku Allah ya kara muku daukaka sunana Adam Muhammad Gidde daga nan kasar Chad sunana Husaina Abba Damban jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Hakikanin gaskiya ba karamin kuskure bane mutum ya bayyana kansa a matsayin wanda ya yi lashe zaɓe tun kafin hukumar zaɓe ta bayyana sakamako. A don haka muna fatan zai yi watsi da wannan aniya tasa tare da jiran har lokacin da hukumar zaɓe za ta bayyana sakamako baya da haka muna kira da hukumar zaben cewa da ta ta yin gaskiya da adalci a yayin da za ta bayyana sakamakon zaben domin kare ƙasarsu daga shiga rikice-rikice mai nasaba da bayan zaɓe sannan muna fatan 'yan takarkarin biyu da kuma wanda suka fafata gaba ɗaya cikin zaɓen za su rungumi sakamakon a duk inda ya kasance domin sanin ko wani shi sha'ani na zaɓe yin nasara ne ko kuma yin shan kayi na gode ki radio faransa mai albarka kuna tare da Usain Abba Damban jihar Bauchi tarayyar Najeriya. mai magana aminu mai shayi na garin garbace da kamar kuma ta balija taraba tare da najeriya ba karamin hadari ba ne kuma yakan janyo rigingimu tsakanin talakawa da gwamnati da kuma 'yan jam'iyyu daban-daban bai kamata wani ya ayyana zaɓe tun gabanin ba da sakamako ba ya kamata a jira hukumar zaɓe ta ayyana domin a san wanda ya ci da fatan allah ubangiji ya sa zaɓen da aka yi a kamaru ya kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar na gode mai magana aminu mai shayi na garin garbace da karamar hukuma ta balija taraba tare da najeriya. sai kuna tare da mai sauraron ku sama'ila wanda ake ce ma hajji bannatta wajen wuri nijar to gaskiya wannan ya yi kuskure ko ma a kira shi da ya yi da ganganci bai kamata a ce ya fito ya yi wannan da kirari ba ya kamata a ce ya jira lokaci har ya ji sakamakon zaben kenan kaga wannan ikirari nasa ba shi zai cewa zai tabbatar da cewa a bashi mulki ba ko a ce shi ya lace zaɓe duk zakaran da Allah ya na fara ya tara sai ya yi tara kenan ya yi hakuri a sanar da sakamakon zaɓe na gode sashi hausa na rp daga mai sauraron ku ilon wanda ake cima haji bannata wajen wuri nijar ku tashi lafiya magana alhaji umar bore ba gashu a jihar yobe najeriya hakika kalaman da yan adawan kasar kamaru ke yi na ikirarin sun ci zaɓe sakamakon akasin kumar zaɓe bata faɗa ba gaskiya kuskure ne da fatan hukumomin kasar za su ja masa kunne domin kada allura ta tono galma tashi lafiya radio faransa international magana alhaji umar bore ba gashu a jihar yobe najeriya lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu RFI Hausa mai magana ya yi shebu dan malam garin malamai karkar hilin gija Hattilibi Rijan Furiyar Nijar. Kiya wannan maganar da yi tana ka tashin hankali cikin ƙasa. Bai kamata manya jagororin al'umma irin su su yana irin wannan ba. Ya kamata a bar kungiya mai bayyanar da zaɓe ta hwaɗi yanda al'amari ya kasance mai magana ya yi shebu dan malam garin malamai karkar hilin gija Hattilibi Rijan Furiyar. assalamu alaikum yan hausa mai magana abdullahi sale baban da wadan nijar in safar dirba gari ne kasuwa mazaunin jami'in kasar chad hada da dambarun siyasa da take kunu kai a cameroon ni zan ce kamtu ya yi sauri ya yi riga malam masallaci da ya tsaya har je da sakamako ya koma tukuna shi so ma murna ya lashe zaɓe dan haka su wanda gwamnatin da ke cin mulki idan ya ji haka zai ga kai tashin tashin za kawo shi adawa kana iya ɗaukar shekara ashirin kai kutankuci daga buhari shekara nawa shi na adawa sa'annan ko muhammadu yusuf na nijar shekara mu shi na adawa kuma daga baya daga ya hankuri kuma ya zo ya ci da haka mai magana shine alhaji abdullahi sale baban dawud dan nijar in safar dirba gari mai kasuwa mazaunin jami'ar kasar chad assalamu alaikum assalamu alaikum sashen hausa radio faransa rfi mai magana mansur sula hadejiya daga jihar jigawan tarayyar najeriya ni abin da zan ba da shawara ko kuma ra'ayina shine dan allah dan annabi yan adawa su mai da hankali su ga su abin da zai kawo ci gaban kasa da kuma zaman lafiya ita ma kuma gwamnati mai madafun iko ta tsaya ta yi zaɓe na gaskiya da da kuma hukumar zaɓe. Na gode Radio Faransa mai farin jini mai magana mai sulsula daga haɗejiya jihar Jigawan tarayyar Najeriya. to da farko suna na wari malam bare brezo din nijar mazaunin kasar libya ya kamata yan adawan kasar kamaru su gira hukumar zaben kasar su ta bayyana wanda ya samu rinjaye ko kuma wanda ya lashe wannan zaben nan don gudun rikicin bayan zabe na gode arfai hausa magana wari malam bare brezo din nijar mazaunin kasar libya mai magana alraf kana gashuwa babban odita janar na kungiyar muryar talaka na najeriya ya kamata su kai zuciya nesa a bar hukumar zaɓe ta yi aiki tsakani da allah kuma a sani da cewar zaɓe na gaskiya shine zai sa ƙasa ta ci gaba shi zai kawo alheri a ƙasa kuma kamar 'yan mulkin mulaka'u su sani cewa wa'adi ɗaya wa'adi biyu ya ishe su su daina yadda da suna daɗewa a karagar mulki Salamu alaikum wa rahmatullahi Radio France sunana Alhaji Abdulaziz Abu Zaidi daga Tiliyan jihar Tawan Jamhuriyar Nijar. To gaskiya zaɓe ne wanda shike daga harko dai za a cewa an ɗan shinshina musu bisa ga irin yadda suka yi zaɓe ba tare da an yi kashe-kashe yadda ake yi tsammani ba. Amma ina kira ga 'yan takarar abin ga zaɓe na shugabancin ƙasa su kiyaye su yi hankali da mutum ya tashi ya yi ƙararin cewa shi ne lashe zaɓe. Bisa ga irin yadda 'yan adawa ko 'yan takara suka hito wajen mutum tara gami da shi shugaban ƙasa kasa to gaskiya fi sabilillah idan mutum ɗaya yana tashi ya ce shi na lashe zaben shugabancin kasa abu ne mai ban tsoro don irin waɗannan kalamu mun ga irin abubuwan suka aihar ƙasashe da dama haka ina roƙon yan takara su kiyaye bisa ga irin kalamai saboda suna kawo wa tashin hankali abin da zai kawo kashe-kashe da salon hazawa salam radio france rfi sunana alhaji abdulaziz abu daga tiliyan jihar tawon jamhuriyar nijar Ga Michael Kudison ɗauke da wasu daga cikin sakonnin da kuka turo mana ta shafinmu na Facebook. To Zainab Ibrahim, ga ra'ayin Bayar Abdullahi Dan Fulani daga jihar Zamfara. ya ce muddin 'yan takarar shugabancin kasar kamaru ba su haɗa kansu wuri guda ba wajen amincewa ga duk wanda ya sha kayi ya rungumi kaddara to kasar kan iya fadawa cikin yanayi mai sarkakiya ga kuma ra'ayin abubakar yaka naji bauchi da nasiru aliyu bukuyum tare da gali siraja faki suna cewa To hakika wannan dambarwa da ke neman kunno kai a fagen siyasar kasar Kamaru ba karamin koma baya ba ne da fatan Allah ya daidaita hankula. Wannan ra'ayi ya zo ɗaya da na Sheikh Jafar Muhammad Jada. Sai kuma ra'ayin Jibrin Umar Nabasa inda ya ce muna kira zuwa ga hukumar zaben kasar Kamaru da ta yi Allah ta fidda ingantaccen sakamakon zaɓe mai tsarki domin haka ne kawai zai tabbatar da gaskiya da adalci domin samun demokradiyya tsarkaka a cikin ƙasa ta Kamaru. sai kuma bayero abdullahi dan fulani wanda shi ga ra'ayin shi ikirarin da dan takarar jam'iyyar adawa morris kamto ya yi na lashe shugabancin kasar kamaru hakan yakan iya mai da hannun agogo baya wajen tabbatar da zaman lafiya a kasar kamaru sai kuma umar lawal dan fulani daga jihar zamfara wanda ya aiko da ra'ayinsa kamar haka riga malam masallaci da dan takarar shugabancin kasar kamaru maurice kamto ya yi na ikirarin lashe zaben kasar hakan kwata-kwata bai dace ba ganin yadda kasar take fuskantar matsalolin tsaro a gaskiya hukumar zaben kasar ya kamata ku gaskiya da adalci wajen bayyana wanda ya lashe zaben domin kaucewa rikice-rikicen bayan zabe haka ma mansur babauro na faɗa da kado da diga ga dan fulani warji da baban gida yusuf na faɗa da kuma kaka Alhaji Bukkar Gursuma da Masak da kuma kinuna Sani Yunusari suka aiko mana da ra'ayinsu da ya zo ɗaya da wannan. Ma Saminu mai mai gada daga tafabalewa Bauchi a tarayyar Najeriya a nasa ra'ayin cewa yake ya kamata duk wani ɗan takara a ƙasar Kamaru ya amince da sakamakon zaben da za a fitar domin ita fitina ba a san inda za ta tsaya ba. A gaida Michael Kudisin. To mai sauraro kai ma za ka iya bayyana mana ra'ayinka ta shafinmu na Facebook ko kuma ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas ga ra'ayi na gaba. Salamu alaikum RFI Hausa mai magana Musa mai na Kandila Bukar jihar Difa a jamfuna Nijar mazamnin kasar Libya. Hakika wannan wannan samsam bai dace ba ya kamata ya jira abin da hukumar jabe zai sanar. Amma hakan kai ka tashi ka ce kai ka lashe zaben zai janyo wa kasar tarzoma da kuma tashi hankali. Ya kamata su daina iri wannan. na gode rp hausa mai magana musa mai na da buga jihar difa a jamhuriyar nijar mazamnin kasar libya mai sauraron ku yau da kullu na gode rp hausa assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana usman a bello bankar karamar hukumar mulki ta binji a jihar sokoto najeriya to dangane da wannan zaɓe da aka yi a kasar kamaru inda dan adawa guda fito ya nuna cewa shi ne lashe zaɓen sai mu ce kada shi daga malam masallaci ya saurara ya bari hukumar zaɓe ta ƙasar kamaru ta bayyana a sakamakon wanda ya ci zaɓe ha kuma muna kira ga 'yan ƙasa kamaru da su zauna a lafiya da junan su duk wanda Allah ya ba domin kasancewar zaman lafiya ya zama dan sarki haka ita kuma hukumar zaɓe a ƙasar kamaru ya dace a ce ta zauna ta kwaɗi wannan sakamako tsakani da Allah bisa ga abin da talakawan ƙasar suka zaɓa ha kuma muna kira ga shi kansa shugaba kwalbiya da ya daɗe ke kusan shekara talatin da yana mulki to Allah ya ɗauki kaddara idan har bai samu wannan abin ba domin a samu a gudu tare a tsira tare yana da kyau su kansu 'yan adawa su haɗa kansu wuri guda kada su sa tashin hankali ita ma gwamnati kada sa tashin hankali domin su yi abin da ya kamata da ƙarshe hukumar zaɓe ita ce yuka ita ce nama ta sani cewa rayuwar ƙasar na hannunta ta tsaya ta faɗi abin da a gaskiya domin a ga an tashi lafiya da fatar Allah ya ƙara kawo mana shugabanni na gari a ƙasashen mu na Afirka na gode gidan Radio Faransa Usman Ebello Bonkari karamar hukumar mulki ta binci a jihar Sokoto Najeriya. Salamu alaikum gidan rediyon Faransa mai tarin albarka ni ne naku na fi ijibo gallawa daga nan maka kasar Saudiya. Sai mu ce e kenan kamar yadda wannan rikici na wato ƙasar kamar ya ɗauko salo zuwa yanzu e wani abu ne wanda tuhe gare shi a afirka tun ma fil azumtun farko sai in ce a gurguje dai tun da lokacin kaɗan ne abin da yake tasirin za ƙasashen afirka wato rihin ɗaukan turba mai kyau ce tun da farko tun dindindin zamanin da aka bada mulkin kai a afirka to mutanen kwaɗayin mulki ya hana su tsaya su gina wani abu wanda za su zauna da ƙafafunsu yanzu ka duba ga ƙasashen na afirka duka ba wata ƙasa ɗaya kilo da take iya warware matsala in ta taso a ƙasarta to kuma abin sai ya fi ƙarfin tarayyar afirka gaba ɗaya sai sun gama da turawa to turawan nan kwa eh, kowa ya san nan mai ke kawo su kasashen afirka saboda haka yanzu addu'a ce ta mu eh, in mutanen kamar sun zaɓi shedewar kamaru su gyara kuma eh, za su zaɓi kamar yadda aka nufi su yi a kasashen turai za su yi to su wargaza kasar su da kansu kuma su ma su zo su kwatsu da sauran kasashe hazawa salamni ne na kunafi ijibo gallawa daga nan maka kasar su madalla da kuma wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin mai sauraro da daukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsa a cikin shirin da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa, Radio France International RFI, sai injiniyan da ya sarrafa mana sauti Mustapha Adebisi. Ni Zainab Ibrahim da na gabatar ke muku fatan alheri ko huta lafiya.